Sashen Hausa studio Kalangu kuke saurare yanzu kuma ga labarun da harshen Hausa. A cikin labarun a birnin Maradi an wato hana sai da abinci cikin makarantun boko za ku ji dalili. a kan batun awon gaba da aka yi da mushan nan ɗan asalin italiya za ku ji shaidar wani mazamnin garin rayuwar wata yal gudun hijira a sansanin kabalewa ma'udin rahoton musamman kenan na yau madalla masu sauraro barkamu da warhaka gunguma man ɗantani ke gabatar muku da labarun maraicen yau ga kuma yanda suka kasance ɗaliban sakandare sun ɗau hanyar zuwa makaranta jiya a nan yame bayan yajin aiki na sa'o'i 48 bisa kiran da reshen kungiyar ɗaliban lise da koloji ta yame ta yi an rarrabawa ɗaliban kayan ɗaukar darasi kamar yadda wakilin musumana amadu ya gano da idonsa inda kuma ya tattauna da wasu ɗaliban ga abin da suke faɗa. Abdurrashid Ali a makarantar Isa Kwarambe. Muna iya cewa an rarraba muna kayan karatu amma ba su wadace mu ba. Littafan rubutu biyar da wasu kayan aiki a gaskiya abun damuwa ne. Sufiyanu Habibu. Habibu a makarantar Faranko Arab Plateau. Sun rarraba muna amma ba su isa ba. A shekarar bara littattafan rubutu goma sha biyu ne suka rarraba mana. A gaskiya idan gwamnati bata ƙara ba kenan sannan sauran iyayen ɗalibai ne za su sayi sauran kayan. Sunana Nafisa Tijani a makaranta CS Rif Durat To sun rarraba mana kayan karatu amma ba su isa ba. Littattafan rubutu biyar ba su ba mu littattafan karatu ba bale a yi magana alkalami Abin da muke kira ga gwamnati shine su samar muna da mafita. A harabar ministan bada ilimin firamare ana gadangadan ga tsarin fasalta mayar da wato ƙananan hukumomi a basu ayyuka a wannan jarabawar farko dai a ƙasar Nijar kimanin 'yan kwantarage dubu hamsin wannan tsarin ya shafa. Ga rahoton da Asumani Shina ya mana akan wannan batu. Daga ranar ga watan Oktoba mai zuwa, malaman makaranta 'yan kwantaragi za su saka hannu a kan sabbin yarjinoyi wajen ƙananan hukumomi. Ko yaya aka rarraba waɗannan malamai? Ashana Hima shine daraktan sashen kula da ma'aikata a ofishin ministan ilimin ƙananan makarantu. Ba an ɗauka ba da an ce kai wani gana kai wani gana a'a raskunata an kai bisa ga wanda suke nan suna karantarwa. ina suke karantarwa iya kasance kominikin bilma akwai malami makaranta an kwanta ɗari ne sai a ce a akwai ɗari cikin wani wani su ɗari suke su bilma suke ya kasance kominikin bankilare misali akwai mutum ɗari biyu don raskuna ta anka da wanda suke nan suna aiki ba an doka ba gaba a rarraba. A wata ganawa jiya Laraba tsakanin ministan ilimin kananan makarantu da ƙungiyoyin malaman makaranta an tattauna wannan batu na mai da malaman makaranta 'yan kwantaragi a ƙarƙashin kulawar kananan hukumomi. Ƙungiyoyin sun bayyana fatan su dangane da biyan albashin malaman a bankuna. Biza Musa shine shugaban kungiyar ASO APT. Ya kamata a ce duk inda adda 'yan kwantaragi ya zan akwai bankuna ko kuma wannan masu zaman kansu wanda ake ce ma ka a irin na jiya a zo kuma har wa mutum sai dan kwantara sai ka tashi ka zo ka cikin babban jiha ka ɗauki albashin ka ka buɗe kwantin ka kuma sai ka zo kai wannan wannan matsala ce ya kamata a diba kenan a kaso sauki biske da wannan abu na rikin kwantin mutum wanda ake matini da kuɗin da ake bada wannan wata duka na ajiya A ƙarƙashin wannan tsari magajin gari ne ke sa hannu akan duk waɗansu takardu na hukuma tare da shawarar jami'in kula da ilimi wato inspector wanda shi ƙwararre ne a fannin Daga birnin Yamai bari mu tattaka babban birnin kasuwancin Nijar. Sai da abinci a cikin makarantun boko a yankin Maradi an yi hani da shi. Kudirin da gwamnan yankin ya ɗauka don kare ɗalibai ga bala'in cutar amai da gudanawa kolera da ta bullo yau da 'yan watanni biyu a wannan ɓangaren ƙasar Nijar. Ko me sa gwamna Zakari Umaru ya ɗau wannan mataki ga bayanin da yama wakilinmu Muhammad Maman. Cutar kwalera ta bulla a cikin yankinmu yau kimanin watanni uku. Muna ƙoƙarin yaƙarta amma da yake lokacin ruwan sama ba su ƙare ba, annobar za ta ci gaba har zuwa ƙarshen lokacin ruwan sama. Sannan za a komawa karatun boko na wannan shekara. Ɗalibai masu sayan abinci a makarantun boko da kuma masu kawo abinci ba su da wani tabbas na tsafta. Don haka muka yanke shawarar hana sayan abinci a cikin farfajiyar duka makarantun boko na yankin jihar Maradi har zuwa ƙarshen watan Oktoba. Muna kira da iyaye su kula da wannan mataki da kyau domin yaran su su kasance a cikin yanayi mai inganci kada su nemi abinci a waje sai a cikin gida. à manger ailleurs Ranar Litinin din nan da ta shuɗe a kwamin ɗin wato karkara ta Makalondi yankin Tilaberi, wanda suka yi awon gaba da mushen nan ɗan asalin Italiya Pierre Ligi Makali, ɗan wato bayan awon gaban da suka yi da shi sun ɗauke dukiyoyi da dama suka kuma kacancana wasu kamar motar tasa haka dai Muhammadu Isuhu wani mazamnin garin ya bayyana ma abokin aikinmu Musa Hassan ta wayar talho. Mutanen gari sun tsinkaye su can nesa cikin daji domin daga can ne suka shirya abin da suka yi. Sun zo gidan malamin addinin Kiristan ne wajen karfe tara na dare suka kwankwasa masa kofa suka yi kamar mutanen gari ne ke son ganin sa. Ko da ya bude kofa sai suka kama shi. Mutane suka yi ta kuwa suna hauɗin ga bandunawa ga bandunawa. Jama'a suka yi ta taruwa kaɗan kaɗan. Ganin haka sai bandunawan suka fara harbi sama domin su ba su tsoro. Daga nan suka je wajen mata Kirista suka kwankwasa kofa amma cikin ikon Allah ba su gan su ba. hankali kwance suka bincika kuma suka ɗauki kayayyaki a cikin ɗakin malamin addinin kristar sun ɗauki duk abin da ke da amfani a wajen mata ma sun ɗauki abubuwa da dama kuma suka lalata musu mota a washe gari da safe jama'an tsaro sun bi shigar su amma dai ba wani labari a wani bangare kuma a ƙasar burkina faso an yani ga zirga-zirgar motuna da injina masu taya uku tsakanin birane da garuruwa na yankin gabas daga bakin karfe bakwai na marece zuwa karfe biyar na sahe har zuwa wani lokaci. Haka wata sanarwa da gwamnan yankin gabas wato Kanal Traore ya gindaya a fadar kamfanin dillancin labaru na kasar Faransa AFP. Motocin sufurin fasinja ko na ɗaukar kaya za a bincike su sarai a bayanin da shafin sanarwar ya bayyana. Laharin da ta shuɗe dai wato 'yan farar hula tara tara ne aka kashe a wani hari da aka kai a cikin garuruwa biyu na yankin gabas ɗin bisa motuna ne na ruga 'yan harin suka shigo. Tsarin dokar kasayin kudi na shekara 2019 da gwamnatin Nijar ya amincewa a ranar Talata zubin abin da ake hasashen ya shigo da abin da za a kashe ya jibinci miliyar 250.6 76 na kuɗin sefa an samu ƙari na miliyar 78.79 bisa ga na shekarar 2018 da ke cikin zartarwa. Musa Cangari ƙwararre ta wannan fanni ya nazarta lamarin ga abin da ya fasarawa Abibu Garba. cikin larwai da mun yi mun gano cewa da na farko akwai empo synthetic wanda duk wani mai zaman kanshi ko har yana harkan kasuwa kuna biyan wannan haraji shi ma wannan haraji mun ga an yi kari a saman shi banci an kara yawan mutanen da ya kamata a ce su biya kuma an kara ma kudin da ake biya alal misali kamar yanzu ka ɗauka 'yan taksi eh, taxi mai plus eh, wuri dai zuwa takwas da eh, abin da ake tambayan su jika hamsin yanzu za a mai da shi jika akwai abu guda wanda ya sake wanda ana a ce shine dai za a doki kamar wani abun alfahari shine gwamnati ya dawo bisa kan wannan haraji wanda kamfanonin sadarwa da ya ce ya yahe musu ya dawo da shi nan zuwa gaba su ma waɗannan kamfanonin za su biya Yanzu kuma mu isa yankin da margu. Mun yi muku bayani jiya al'ummar TANU sun fito domin nuna rishin jin daɗinsu dangance da tsawon lokacin da suka fuskanta ga rishin lantarki a cikin garin inda akai kuma suka ambato batun matsalar hanyar zandar TANU da ta lalace shekaru da dama. Mustapha Adam ɗan gwagwarmayar ƙungiyar MPCR reshen TANU ya yi wa Muktar Hamadu bayani akai. mun yi amfani da wannan dama kan mu gama ma hukumomi shi akwai hanyar da ta taso daga garin. ta zo tanu mai kwatanta cin kilo ɗari da arba'in da bakwai wannan hanyar ta riɓe wannan hanyar ta dagargaje hukumomi sun sani shugaban ƙasa mai girma isu muhammadu nan da shekara hudu da suka wuce ya zo ya yi mitin a kofar prefecture na tanu inda ya ɗauki alkawali a gaban Allah a gaban talakawan Tano da sunan cewa za a yi ma gyara wannan hanya daga Zandar zuwa Tano sai ya zamanto a yau ya kamata wannan hanya da ta ribe zan mu ci gaba da yin gwagwarmaya nan da sati biyu zan mu yi sir da Allah wade da matsalar hanyar nan da ta tashi daga na ta zo Tano. A nashi bangare ga amsar da shugaban gundumar Tano ya yi wa masu jerin gwanau Tsayobu Musa ya tabbatar musu da wato an ɗauki matakan kan wannan matsala da wato take bisa kyaukyawar hanya don ganin an samu mafita ga matsalar rashin lantarki a kazalika da ayyukan sake gina hanyar tanut zandar ga kalin da shugaban gundumar tsayabu ya yi wa abokin aikinmu bubakar mamadu yaro. Muna nan da neman mafita saboda a yau matsalar rashin wutar lantarki a Tano ta hadibi jama'a saboda da yawan iyalai suna kokawa har ya fara taɓa tattalin arzikinmu. Don haka muna ci gaba da neman mafita kuma ina son tabbatar muku da cewa matsalar lalacewa hanya da kuka yi sanarwa a kan sa a yau kawai abin da ake bukata shine lokaci, saboda an samu kuɗin da za a yi wannan hanyar. Kawai abin da ya rage shine ƙaddamar da aikin domin wannan matsala ta masu ababen hawa ta ƙare. Daga tanu ɗin bari mu tattaka mu isa da magaram zandar. Bayan an sake gina ta aka gudanar da bikin karɓar ta ranar 27 ga watan Nuwamba 2017 kasuwar dole ta zandar. Yau Alhamis kasuwar ta buɗe ƙofofinta an shiga cin kasuwar a cewar wakilinmu da ke zandar. 'Yan kasuwa na ta hada hada kama shagunansu kamar yadda muka ji. Sauraron shirye-shirye Istiro Kalangu. ko'ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na istido kalangu ina so kuma ina yadawa labarun da rahoton na zo muku ne daga nan studio kalangu birnin yame yanzu kuma ga rahoton na musamman cikin yankin difa mata da yara ya kasance musu tilas da su bar gidajensu mazamnan nasu a cikin garuruwa su koma sansanin 'yan gudun hijira don tsira ga hararen Boko Haram cikin karkarun nasu. Maman Ada ya firanta da malama ya gana wata 'yan gudun hijira a sansanin Kabalewa ga zumin hirar tasu. Rayuwar 'yan gudun hijirar Boko Haram da ke cikin sansanin da aka keɓe musu suna cikin rashin walwala, kamar yadda abokin aiki mun yi haɗu da wata a Kabalewa a cikin yankin jihar Difa. Matar wacce aka kashe mijinta, sannan kuma 'yan Boko Haram sun tafi da 'ya'yanta. Ga abin da take shaidawa. Ya kai kamar wata sun yi waya, ce su biyu a rasu. yaran nako daga cikin eh, sun rasu eh, sun biyu a rasu waɗannan da ya yi saura ko akwai su ko ba su nan ba su gane nan dai idan na gane ba ku da ɗura su suna da rai ko ba su da rai ba ku da sani ba eh ba mu sani ba wallahi wani lokaci ne an ka tahi da waɗannan yara har da naku cikin tsakiyar dare ne da sun zo ma ni din dama da fari an kashe mijina na zo nan wata shidda daga baya sun shiga sun doka yara na. da karfe goma da dare ne mudun yara mu basu su tai ba bakwara da wannan ne haushin mu suna ji sun zo sun doka an kwashe yaran mu suka yi da shi da fari sun je ga ma na sun kashe likita babban na likita suka iske sun kashe eh sun kashe da ni wannan da yara na lokacin na ciki gare an dauka muna tayya muna tayya suka dare ni din an bar ni na dawo jiyana shida Dukansu suna da rai? Eh, dukansu suna da rai. Kananan shidda. Manyan da samari da yarinya wannan su ma hudu ne. kenan in kan gama goma ne. Tun lokacin da waɗannan yara aka da su shin ana ba ku labari? Mm, ana ba mu labari suna nan. Zudun kamar ya kai wata hudu ba su yi ba waya. Cikin konan na an yi waya aka ce biyu dun a rasu. to ganin mijin naku ya rasu kuma ga da yara ya rayuwa take a nan ne zama Allah ne kawai ba mutum da yana ganin mu ni din ban da takarda abincin ma Allah ne yana ba mu kawai wayannan su sule wannan an dauko mu mare gaji wannan aka ce ana ba da kudi su guda an ba mu daga baya ba su kawo ba kawai in sun kawo yana ba mu kamar nawa ne kuɗin yana cika goma sha biyar wata ko ku shekara duk wata ana ba mu kawai basu kawo ba ne ni din so guda ne na samu ma kaji ban da miji Allah kawai ne yana bani yana ci mm. da haka kuma muka zo karshen labarun a ci gaba da sauraron shirye-shiryen studio kalangu mu huta lafiya